بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آه الحمد لله آه ما لم بايا بكثر أشياء أنقبا تدشي kusan tun Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tun da daga shekara ta 2010 ya ci gaba kafin nan ya tafi madina ga wanda duk allah ya sa yana rayu shekara ashirin da biyar baya wanda zan ce lokacin da mutum ya kai nan ya zai iya sanin da yake faruwa malam ya tafi madina cikin ikon allah shekara goma sha bakwai ya kai a ce mutum an haife shi ya rayu ya zama sauri to amma dawowarsa shekara takwas ɗin yana ta ƙoƙarin al'amarin ayyuka da da'awa sai dai mu kara addu'a Allah saka malam da alkhairi Allah kara masa ikhlasi a cikin wayannan al'amura malam ba bukatar ce wai shi yanda na fada ko abin da za faɗa sai dai a ga cikin lokaci da fatan za mu saurari da nutsuwa kuma abin da malam zai faɗa mana Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إن da muka taru a wannan ɗakin taro mai tarihi ina mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu <clears throat> wannan haduwa haduwa ce ta farin ciki haduwa ce ta murna saboda haduwa da juna musamman kuma a wannan ne ya samu abin na kuma me ya faru ai ko rage shi ba matsala inda idan ni ne zai dagu ma daga baya sautin nan ko rage shi kawai ah, wannan haduwa ta jawabi daga malamai duk da dai mu dalibai ne zama ne da aka saba shi shekaru da dama ana yin sa wanda duk shekara mun zo wannan wuri mukan ambata tare da yabawa da addu'a da fatan alheri ga waɗanda ke tsara wannan tarika a yi su da ramadan allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alheri allah sa a mizanin ayyukansu da masu tsarin da masu zaman shugabancin zama da ko masu sauraro duk da da shekarun baya na ga abin ana bashi armashi sosai daga jama'a amma yanzu sai 'yan kaɗan abin ya dame su wanda yana daga cikin abin da insha Allah na sa uwa za su zage dantse wajen ganin an canja fasalin abin an ba shi ƙarin karsashi da shigo da al'umma sosai a cikin kasancewar garinmu garin al'umma ne mai tarin yawa kuma akwai bukatar a yi amfani da su a jawo hankalinsu wajen irin waɗannan abubuwa masu muhimmanci tare da cewa sunnar harkar addini ce dama irin wannan matsaloli galibi akan same su ga wasu suna can yanzu ga azumin ake amma suna wasu wasannin ko hira wani ma bai tashi daga bacci ba kuma ko kuma ka ce wasu suna ta hirar wasu abubuwa da suka dame su a rayuwa ko hirar bal ko makamancin waɗannan abubuwa kai da allah maɗauki ya sa wannan abu bai dame ka ba wadda wa allah cewa ka damu da <clears throat> abin da zai amfane ka a wannan rayuwa da kuma rayuwar da za ta zo nan gaba wani ya ɗauka cewa ita harkar addini harkar iya lahira ce kawai shi kuma duniya ce ta dame shi bai san cewa harkar addini a nan ma duniya ta fi gyaruwa ba harkar addini za a mai da kai mai gaskiya harkar addini za ka samu son 'yan uwanka musulmi su masu so ka kai ma ka so su a harkar addini za a samu zaman lafiya inda wata harkar ce da ba ta addini ba sai ga a yi ta a ƙare ba tare da an ji ma wani ciwo ba da wahala ko amma harkar addini za a ga da ƙaunar juna da soyayyar juna da fatan alheri da juna akan yi a tashi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala isa albarka a waɗannan zama da ake yi a wannan haɗuwa tamu abinda aka bani ni tattauna a kai shi ne riƙo da igiyar Allah riƙo da igiyar Allah la'alla zan ce wannan suna ko unwanin ko matashiyar wannan tattaunawa ya samu asali ne daga alkur'ani mai girma da allah maɗauki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitabi utul kitaba yaruddunakum yaruddunakum بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم wa الله rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليكم بآياتك بالحق وما الله يريد, يريد ظلما للعالمين ولمن أيود مكجي سورة آل عمران لعل ما سوء tsara ko kuma ba da wannan matashiya ta wannan tattaunawa daga nan suka yi istilhami suka yi istiha'in wannan matashiya a babu lokacin da al'umman nan tamu take buƙatar faɗakarwa akan wannan lamari na riko da igiyar Allah irin wannan zamanin da muke ciki kafin in shiga cikin abin asali da bayanin ya ake nufi da igiyar Allah zan raba abin gida biyu ko in yi magana a kan mahanga biyu da za ka gane mashigar wannan tattaunawa mashigar farko in an ce riko da igiyar Allah za a iya ɗauko ta ta wannan ayoyin da na ambata cewa magana ce akan a fahimci abu ɗaya addini ya zama ɗaya fahimta iri ɗaya domin a samu haɗin kai a yi ƙarfi za iya kuma kallonta ta ɓangaren ma'anar riko da igiyar Allah shi ne riko da addininsa a tsaya akan addini na asali da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kar a karkace zuwa tafiye-tafiye daban-daban mazhabobi daban-daban ƙungiyoyi daban-daban mashaya daban-daban mashaya ba mashaya biya nake ina nufin masharib mashrab ana nufin wani maɓuɓɓugar ra'ayi inda ka kan ɗauko ra'ayinka shi ake nufi da mashrab to in ka kalli abin ta wannan ɓangarori guda biyu kowanne unwani ne na daban na lakta daban to amma da aka bar shi a dunkule din nan liko da igiyar Allah ba a tantance a fayyace wannan gefen ko wannan gefen ba zai yi kokari ne in matse su gaba daya kowanne din ya shiga ciki domin in mun kalli abin mata wani bangaren waɗannan abubuwan guda biyu ya talazama ne ya talazama ne bi ma'ana yalzamu min wujudi ahadihima wujud al-akhar wa wujud al-akhar yastaqimu al-awwal illa bil الأول إلا بالثاني al يستقيم الثاني إلا بالأول ويلزم الجمع والدمج بين الأمرين والعمل بهما في وقت واحد dole ne a haɗe waɗannan abubuwa biyu a yi aiki da su tare kafin a samu abin da ake so in kai zancen haɗin kai to haɗin kai baya yiwuwa sai an samu kyakkyawan kamar ke ko domin haɗin kai daban haɗin baki daban ko haɗin kai hausa ce kowa aka ce masa haɗin kai ya san ba a nufin ka turo kanka mu turo kaina mu yi gware sai mu tsaya zuwa guda ai ba haka ake ne ko me ake nufi da haɗin kai me ma'ana haɗin kai ya zama mu kusanto da tunaninmu mu amince da juna mu yarda da juna in yadda kai mutum ne ka yadda ni mutum ne in yadda kai musulmi ne kai dani musulmi ne in wani wanda ba mu ba ya biyo ta kanmu za mu bi ta kansa tare da ni da kai in mun haɗu mai ƙarfi an fahimci wannan wani shi ake nufi da haɗin kai shi ku shi ne makalkalewa abu ka riƙe shi ka kame shi gam kar ka sake shi wannan shi nake nufi da cewa waɗannan abubuwan guda biyu dukkaninsu za su tafi tare bal shi haɗin kan ma ba zai yi ba in ba ta masukin an gani ta masukin kuma ba zai yi shi kaɗai ba shi ma sai da haɗin kan domin galibi ta masukin idan har ka ware kai kaɗai kai kaɗai ne mai ta masuki to wannan ita kanta alama ce ka rabu da sauran jama'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya alƙawarin Allah ya karɓar masa addu'ar ko in ce ya bayyana mana cewa al'ummar saba za ta haɗa kai akan ɓata ba ba za ta tattara gaba ɗaya duk su yadda da ɓata ba da haka ashe al'ummar nan a cikinta ba a rasa waɗanda suke kan daidai babu wani zamani da wani zai zo ya ce kowa ba daidai yake ba sai shi kaɗai, sauran mutane duk batattu ne shi kaɗai ne shiryayye to kana jin wannan ka samu dan bid'a grade 1 wanda duk kaje yana cewa kowa akan bata yake shi kai ne akan shiriya to ya zama halaka kansa al'ummar nan gaba ɗayanta kamar da zamu zo mu insha Allah a nan shi, Allah ya mata alƙawarin tsayawa akan wannan tafarkin sai dai akwai abin da ake nema a wurina akwai abin da ake nema a wurinka kafin haɗin kan ya samu kamun ta masuki ya samu Allah ya samu gano Allah kuma ya taimake mu to insha Allah zan kokari ya zama waɗannan abubuwan su ne za mu kalla amma insha Allah zan kokari ba zan ne duk lokacin ba a takaice zan daure in yi abun a gwargwadon yadda za a samu fahimta wannan maganar ta riko da igiyar Allah fassara ce aka yi ta larabci zuwa hausa asalin kalmar shi ne sami, i'tisami al samu bi hablillahi domin shi ne zuwa cikin alkur'ani wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to wannan a ta sami. sai i'tasama ya'tasimu i'tisaman da ibn faris yake ambatawa cikin littafinsa mu'jam na lugar larabci yana cikin ma'ajin masu muhimmanci a lugar larabci littafin ibn faris maqayisul lugha daga cikin abin da yake yi in zai maka fassarar kalma yakan ɗauko asalinta ne ya ce harafi kaza da kaza da kaza asali ɗaya ne sahihi to haka yi mana akan wannan kalmar ta ikisami ya ce da ainun da sadu da mimun asali ɗaya ne duk inda suka jujjuya suna komawa zuwa ma'ana ɗaya فيكي عفلي يكي أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة يدل على إمساك ومنع وملازمة شو أن كلمة تعصمة عصمة لك جيجياتها فقال لا أسمو عصمة اعتصام mu'tasil ko ma'asum duk waɗannan ka jijjiwa kalmomin nan gaba ɗayanta suna koma zuwa ga wannan asali guda ɗaya kuma asalin guda ɗaya ma'anarsa uku ce akwai imsaki imsaki shine damƙa kamawa riƙewa gangan matsalƙalewa kaga duk wannan kalmomin da na amfani da su suna nuna maka ba ba riƙo laɓa-laɓa a ciki ko ba ta bane duk abin da aka ce ka damƙe shi to ba da wasa ka shi ba duk abin da aka ce ka makalkale masa to ba kai shirya rabuwa da shi ba haka ne yawwa duk abin da aka ce ka rungume shi shi ma ka karɓe shi har zuci to wannan ɗaya ne daga cikin ma'anonin wannan kalma ta asama ma'ana ta biyu almana man'i shine hanawa hanawa bi ma'ana tsarewa a hana wani abu shiga cikin wani abu sannan kuma a kiyaye a ba da kariya daina cikin ma'anar wannan kalmomin nan duka suna zuwa ga wannan ma'anar sannan kuma akwai ma'anar mulazama mulazama shine wani abu ya makalkale wa ɗaya ba zai rabu da shi ba suna tare yanzu waɗannan ma'anoni guda uku in ka kalle ga sun koma ma'ana ɗaya suna nan akan cewa ka riƙe abu ka maƙalƙale masa a sama ta zo da ma'anar mana'a ya zo a cikin alƙur'ani a suratu hud inda ɗan annabi hud yayin da annabi hud yake cewa ya zo ya shiga cikin jirgin ruwa ko su tsira tare sai ce qala sa'awin ila jabalin ya'simuni min alma ni zan tattare ne zan koma zuwa ga wani dutse zan hau kansa wannan dutsen ya asimu ni ya ba bi ma'ana ya ni, wa ni min almai kun wannan lafazin a sama ya zo nan bi ma'ana yana nufin mene tsayewa yana son ya hau in ya hau saman dutsen nan zai hana shi a ruwa ya cinye shi ruwan tufa na kuma ruwan tufa na da ya haɗaka duniya baki ɗaya me ya faru dangane da shi a kun ga dutsen bai iya rike shi ba bai iya tsare shi ba da haka nan ana magana akan i'tisami ne ko al'isma bi ma'ana al-hib wa atasama bi ma'ana mtana'a har yanzu shi ma kamar yadda mutum ya ki abu a ja shi da abu ya ki shi ma ana cewa i'tasama ai imtana'a ya tsaya ya dage ya kangare ya ki شما أنا تنسى دولنا معنا ولقد راودته عن نفسه فاستعصم امرأة العزيزي ايه هكذا فتاكو وكذا نسمي من أبي يوسف يفتجي بعد لا الاباري ولقد راودته عن نفسه حقيقة أنا ميش دك يبعد كان سجلين فاستعصم اي فامتنع فيك don haka ashe Sami yana zuwa da ma'anar ne tsare kai ma'ana kenan a nan ka makalkale wa igiyar Allah ka tsare kanka daga faɗawa cikin bala'i da tashin hankali da rarrabuwar kai ka ki shiga ƙungiyoyin rabuwar kai ka tsaya da igiyar Allah guda ɗaya duk inda aka ja ka zo ka bi ta nan ka ce naƙi sai dai ka bi iya hanyar Allah da duk wani ma'anoni haka suke gangarowa haka nan ka kalle shi ta bangaren maganar mulazama yana haɗuwa da imsaki shine shi yasa ake cewa a itisamin ma'anarsa ta masuki shi yasa al-Imam al-Bukhari a cikin sahihin sa ya tarjawar yana da littafi kitabul i'tisam bis sunna ma'ana babi da ya ware don magana akan wa sunna rike sunna tsayawa akan sunna karka bi wata hanyar daban wani tafarkin daban ka tsaya akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ake nufi da sunna za mu zama magana insha Allah kan wani shi sa al'ismatu da ake cewa wani ma'asumi ne ma'anarta shine an ya'sima Allahu abdahu min al-wuqu'i ya su'in yaqa'u alayhi ma'ana Allah ya tsare bawansa daga aukawa cikin wani mummunan abu da zai auka masa Allah hana hana shi zama mutumin banza sai a ce wannan wane ne ma'asumi ne shi sa aka ce wane ma'asumi ne ana nufin wanda baya zunubai a gun malamai a musulunce ma'anar ma'asumi wanda baya saban Allah musamman muna zancen ma'asumin da yake shi kadai muke da shi a wannan al'umma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da shi da sauran annabawa ba sa saba wa Allah saban kabira ba sa saba wa Allah su miƙe kan sabira sukan yi sai Allah ce a'a a daina kamar yadda sukan yi kuskure sai Allah ya faɗakar da su sai su daina ba sa miƙewa a kan aikata abin da Allah bai yarda da shi ba amma abin da yake barna ce babba babban zunubi ne to tun kafin annabci da bayan annabci duk ba sa aikatawa wannan shine tafsiri na isma abun malaman sunna ba kamar yadda malaman addinin shi'a suke ɗauka irin ismar da suka baiwa imamansu wadda ta gangaro wadda babu ita ma a littattafai nasu har suka ɗauke ta suka liƙawa malamansu ma ba imamai ba su a su imamai ba sa saɓon allah babban saɓo ba sa ƙarami ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa rafkanuwa haka suka ɗauki imamansu ai kun san bambanci kun san mantuwa mutum ya san abu ya zama bai sani ba mutum yana nufin wani abu ya rafkana ya yi abin da ba shi ya nufin yi ba shi ne rafkanuwa mutum ya yi abu bisa kuskure a kuwa san kuskure abin da ka yi shi abin da ba daidai ba min dunin kasbi akwai bambanci tsakanin rafkana da kuma kuskure kuskure abin da ka yi shi na ba daidai ba amma ba ka yi nufin haka ba shi yasa ya zama ba daidai ba amma kuma tun da ba ka yi nufi ba sunansa kuskure Allah sa fahimta sai waɗannan abubuwa a wurin su haka suka ɗauka amma wurin malaman sunna isma ita ce wannan abin da na ambata mana shi yasa Allah madauki dangane da man'i har yanzu Allah ke cewa wallahu ya asimuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane ya tsare mutum ya tsare manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallama cewa mutane ba su isa fi masa komai ba haka Allah yawa manzon Allah alƙawari sallallahu alaihi wasallama <clears throat> don haka kar mu tsawaita maganar lugar larabci akan wannan kalma kalmomin uku ne in ka riƙe su to duk inda ka juya wannan magana ta isma ya ake sami akwai kuma ake sami yawa na makalkalewa ma'anar iltija'i iltija'i ne fakewa ka fake da Allah shi wannan ma'anarsa ɗaya da ta'awuzi ta'awuzi ne ka nemi tsarin Allah ya Allah ina neman tsarin ka daga kaza da kaza kar ya shafe ni to wannan kamar bala'i ne ya koro ka shedan ne ya koro ka sai ka je ka makalkale wurin ubangiji ka ce ya Allah ba ni mafaka domin kada shaidan ya zo ya cimman ya kama ni wannan shi ma ana ce masa a ikisami to duk wannan zancen da muke yi yana zuwa yana dawowa kan alakarsa da tattaunawar mu ta yau ita ce riko da igiyar Allah to in ce riko da igiyar Allah in mun kalli wannan kalma ta ikisami din abinda zamu hanga a ciki shine maganar kowa da kowa da ni da kai da ke da ku da kowa da kowa mu zo mu wannan ilfatin da man'in da mulazama akan igiyar Allah kowa ya kama igiyar Allah riƙe ta ya riko da ita a nan zai rabu da duk wata igiya sai iya wannan ta yadda ba zai faɗo ba kuma zai kama ne da ƙarfi ya makalkare an gane sannan kowa a cikinmu ya nemi tsarewar Allah ya Allah ka tsare mu daga fadawa hanyar da baka yarda da ita ba kuma ya Allah ka hana wani mummunan abu da zai bata mana wannan haduwa daga zuwa kusa da mu kaga ta'awudi ya zo nan da makalkalewa ubangiji da shiga karkashin tsarewarsa sannan kuma ya Allah ka sa mu riƙi junanmu mu so junanmu mu ƙaunaci junanmu mu lazimci wannan hanya taka ba tare da wani ya wani ba don haka ya jama'a masu sauraro na maganar riko da igiyar Allah ma'anarta haɗin kai ma'anarta riko da addini na haƙiƙa shi yasa dole yanzu mu fara tambayar mu menene hablullahi yanzu mun ji itisami ko wa atasimu mun ji me ma'anar itisami yanzu ina jin kowa fahimci me ake nufi daga i'tasama ka makale abu ka rike shi gamgam ka tsaya kansa karka tafi wani wuri kuma ɗan uwanka da suke tafi da kai akan wannan ka so su ka haɗa kai da su ku tafi akan tafiya ɗaya duk akwai wannan ma'anonin a ciki to menene hablullah hablullahi ya zo daga bakin ibn abbas radiyallahu ta'ala an tambaye shi hablullahi yace alquran hablullahi alquran mun san kuma wane ne ibn abbas ko wa ibn abbas abdullah dan abbas ibn abdul muttalib wanda dan baffa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abbas baffan annabi ne da abbas da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa ne wa ɗaya uba ɗaya suke to abbas shi ya fi abdullahi da wasu 'ya'yan da yawa amma abdullahi ya fi shahara saboda ya fi ilimi kuma yana ƙarami a gidan manzan allah sallallahu alaihi yana shigowa yana da gwaggwansa mai nuna a gidan manzan allah matar manzan allah sallallahu alaihi mai nuna gwaggwansa ce yakan zo wurinta har yakan kwana a nan ya koyi abubuwa da yawa na manzan allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon yadda yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidima wata rana ya dauki buta da sanda ya kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kofar ban daki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito daga ban daki sai ga wannan butar an aje masa sai ce waye wannan ne wannan mai nuna ce masa ai Abdullahi ne ya kawo maka daga ganin ka shiga ban daki sai tunanin ka buƙaci ruwa sai biyo ka da shi to anan ne masa wannan addu'ar da yake cewa اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يا الله كباشي فكره الدين كما كإلما شيء تأويلي تأويلي ما أنا نفهم فسره معناه كباشي إلما فسر القرآن كما يا الله كشي فكر الدين أنت فكره أنا نفهم فهمت الدين كما ده بقى يا جبل karatun littafan fikihu ahalarin iziya risala duk su din ma suna ciki amma ba iya su ba gaba ɗayan addini ma'ana ka ba shi fahimtar alƙur'ani ka ba shi fahimtar hadisai ka ba shi fahimtar duk ilimin da ake bukata shi ake nufi da fikihu di man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din hadisin mu'awiyar radiyallahu ta'ala anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah yake nufinsa da alheri sai ya bashi fikin addini ya bashi fahimtar addini kun saka alheri na Allah shine alheri alheri ba a ma'aunin mu ba amma a ma'aunin Allah a sanin Allah to babu alheri da Allah zai baka ilimi baka fahimtar addini ka gane addinin musulunci <clears throat> ka bi tafiyarsa to a wasu malaman sun ce abinda ake nufi da hablullahi mun faɗi alƙur'ani ko wasu sun ce aljama'a wasu malaman kuma sun ce dinun lahi wannan ma daga ibn abbas ma'anar wa'tasimu bi hablillahi ay wa'tasimu bi dinillah kuma kun ga wannan yafi umumi fi gamewa gaba ɗaya in ka ce qur'ani kadai zaka fidda hadisi in ka ce hadisi kaɗai ka fidda qur'ani an fahimta shi yasa malamai suka ce dukkan wannan ra'ayin duk ɗaya ne wanda yake maka dinun lahi wanda yake qur'ani wanda yake sunna wanda yake aljama'a duk ma'anar su ɗaya ma'ana kowanne gaskiya ne wajibi ka bi alqur'ani domin duk wanda ya saki alqur'ani to ya saki addini wajibi ka bi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hadisan manzon Allah sune fassarar alqur'ani bayan da za a kai addinin musulunci ba tare da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sam sam sam ba zai yi ba sai da idan zaka daina ibada irin yadda mutane suke yi wannan ba mahallin maganar mu bane kar mu shiga cikin sa sannan in an ce jama'a to an kalli abin da ke cikin abin da ya biyo bayan umarnin da Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi me yake wala tafarraqu wala tafarraqu ko yana nufin ku tsaya tare da jama'ar musulmi an gane duka waɗannan don haka da qur'ani da dinullahi da sunna da jama'a duk aikin su ɗaya duk ma'ana ɗaya yana daga cikin abin da malamai suke kira wannan sabanin ana kiran sa ikhtilafu tanawu'i ikhtilafu ne tanawu'i akwai saɓani da zaka samu a gun malamai wani saɓani an yi hannun riga a ciki wannan yayi nan wannan yayi nan ba dama ka iya haɗa su wannan ne ake nufi da ikhtilafu tabad tabad wanda kowanne dubbin ɗaya ne wannan kishiyar wannan ne ba zai ka iya haɗa su ba to tsakanin malamai a cikin matsalolin aƙida imani kenan da tauhidi babu ikhtilafu tabat sai dai ikhtilafun talawu'i talawu'i fil alfaz ma'ana babu saɓani wanda ba zai iya haɗuwa ba shi sa za ga manya-manyan malaman musulunci da aka sani Ina su abu hanifa imamuna maliku al-imamu shafi, ahmad bin hanbal ishaq bin rahuya abdullahi bin mubarak sufyanai ne sufyan bin uyayna sufyan al-thawri da makamantan waɗannan jinjima jinjiman malamai al-auza'i abdurrahman bin amr da makamantansu dukkaninsu ba su yi saɓani ba a babin tauhidi da aƙida da imani da karɓar labarin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya faɗa a wurin su duk haka suka ɗauka daidai ne shi yasa baka ji ana zancen mazhabobin nan ba mazhabar Abu Hanifa a ce mata Hanafiya mazhabar eh, imam malik a kirata malikiya waɗannan ababin fiƙihu ne saɓani ne na fiƙihu saɓanin fiƙihu ko saɓani ne ƙarami shi sa malamai suke kiran fiƙihu nan na koyon sallah da tsarki sunansa alfiƙihu al-asghar ai kun taɓa jifo alfiƙihu ne al wato ƙaramin fiƙihu alfiƙihu al kuma shine aƙida shine tauhidi saboda nan ita ce mahaɗa maɓuɓɓugar asali da kowa da kowa a nan dole a haɗu da shi to duk wanda ba a haɗu da shi a nan ba to an samu tafarruƙi an samu ikhtilafi wanda ya haifar da tafarruƙi wanda ba haɗu ba to a nan ne ake samun ikhtilafi na sabab a babin aƙida amma a babin fiƙihu da kuma wasu abubuwan na aƙida in kalmomi iri ɗaya aka faɗa a daban-daban amma kuma ma'ana ɗaya ce to shi ma ikhtilafi ne na tanawu'i kamar wannan inda na ambata kada mu tsawaita a wannan wuri a don haka abinda ake nufi da tamassuki ko ce abinda ake nufi da i'tifami a shar'ance shine at-tamassuku bid-din wa ta'atu Allah wal wufuq bi ahdihi wal iltija'u ilayhi abin da ake mai da i'tisalu da hablillah riko da addinin Allah riko da igiyar Allah shine a riko da addinin Allah ai da'a ga Allah haka nan ai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a amincewa alƙawarin da Allah yayi sannan kuma a fake wurin Allah ma'ana a fake da Allah a nemi tsari a wurin Allah kada ka riƙe jiji da kanka ko da ƙarfinka ko da dabararka duk irin ilimin da kake da shi duk irin basirarka ba za ka ci nasara ba sai ka fake da Allah ka koma gun Allah ka nemi Allah ya tsare ka ya tsare ka daga shedan tun daga wasu wasu shedan kawai babban mummunan abu ne da shi ke fara kashe mutum kafin ma abokin gabarsa ko ma hasabi ko makamancinsa yanzu mutane sun fi kokarin daga an ce ka je ka nemi tsari wanda mai da hankali kan wajen nemi tsarin abinda abokin gaba kama na zahiri wanda kai kanka kana ku iya kula da shi amma ka fi mai da hankali a kansa saboda ka jahilci mummunan abokin shi ne shedan sai ga mun fi mai da hankali a kan a ji a samu kau bara a ji a samu sabon ko da abubuwa da iri-iri waɗanda sai sun raba kama da imanin ka kafin su yi ma aiki kuma wannan sune maka maganin abokin gaba ne zahiri ko mai hasada ko wanda kake iya ganin sa wanda kana da hanyoyin ma da za ka yi ɗaukar mataki a kansa ba tare da wannan ba wani malami na cewa mahasadi maganinsa ɓata lokaci ne mutum yana ma hasada ka ce za ka je ka yi neman ko magani ko makamancin wannan babban abu shine ka kau da kai daga gare shi ka nemi tsarin Allah ya magani shi don ijabi tsakaninka da shi don duk duniya duk abin da zaka baka burge shi ba ba zai taba iya jurewa ya yaba maka ba haka ne hasada yake daga ya ka ransa zai bashi to ga ku kan ne zaka iya ba wani abu zaka iya masa yana tsare-tsaren sa kai baka sani ba zaka ba mai iya maganin maka mai hasada in ba Allah ba ko gurwa ka je wani malami wani menene wani menene ai bai san abin da ke zuciyar mahasidi ba tunda ba zuwa ya gaya masa ba ko ba ka bane yawa amma Allah da ya alice shi ya san da ke yawo a zuciyarsa to ka nemi tsayin Allah sai maka maganin kowane irin abu ba ta fi dillo akan hasada bane da na gaya mana wasu abubuwa mu tsaya wannan mu shiga can inda muke zancen asali a kai amma yana da amfani wata rana insha Allah ta'ala ai magana akan irin waɗannan sharrin abubuwan da suke cikin zukatan mutane suna buƙatar tanadi na musamman ka kusanci ubangiji ka gyara alaƙarka da shi kuma a waje a zahiri kai ma kana da hanyar da za ka yi maganin abubuwa daga mai hassada wajen mu'amalar ka da shi akwai hanyoyi da dama da malamai suka bayar yadda za ka yi maganin harsadar ma har ya daina ta ta hanyar kyakkyawar mu'amalar ka in ka fahimce ne maka hasada mu kyale wannan ba shine tattaunawar mu ba ce don haka asalin abu dangane da i'tisami shine riko riko da addinin Allah ya ake nufi kai riko da addinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya gaya mana a hadisin al irbab ibn samiya wanda duk na san ko hadisi shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا تسجلوا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تميشي عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها ليه معنى عض إيش wanda ya rayu أتشوكو زي ده ga saɓani mai yawa saɓani mai kuga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce maka mai yawa ne lalle ba karami bane wanda ya rayu a cikin ku zai ga sabani mai yawa mai fadi sai ce fa alaikum bi sunnati don haka ina horon ku in an ce alaika bi kaza ma'ana amuruka bihi wal amru bihi bi ma'ana amuruka bi tamassuki bihi ina umartarka da ka riko da shi ma'ana kar ka rabu da shi ka makalkale masa to me yake a makalkale masa fa alaikum bi menene sunnati kuma ga da sunna ne sunnati sunnar wa sunnar manzon Allah sallallahu yanzu sunna a ce sunna ba bakwar kalma ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fito shi ya faɗa yace kuma alaikum bi sunnati ina horon ku da rike sunnata yanzu akwai sunna ko ba sunna tana ina in an ce sunnar manzala tana ina ana nufin hanyarsa matafiyarsa gwadabansa hanyar da yake bi ɗariƙarsa ɗariƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ta yanzu a duniya ko ba ita tana ina tana cikin Kur'ani, tana cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin fahimtar da sahabbai suka yi mata da haka in kana neman sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani abu ne zaka sha wahala ba akwai sunnoni na ibada akwai sunnoni na abubuwan da suke mu'amala akwai kuma sunnoni na abin da shafa aqida to in an ce sunna da ma'ana nufin hanya asalin kalmar sunna shine hanya yawa ta farki inda ake bi to ashe mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanya to Allah ma ya mana da hanya wa anna hadha sirati kun ga idafa ta zuwa gare shi wa anna hadha sirati kuma sai sai siffanta ta da mustaqiman sai kuma ba da umarni fattabi'uhu in yake fattabi'uhu shi kadai ya isa amma sai kara da ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله Allah ne hikima yake adama shi ne gwani shi ne an ce hakim da ma nufin gwani wanda babu wani abu da zai ba daidai ba komai ya yi daidai ne duk inda ya sa abu to nan ne daidai ɗinsa to Allah yana da hanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hanya hanyar Allah ita ce ta manzon Allah hanyar manzon Allah ita ce ta Allah an fahimci abin inda ana zancen hanyar da za a bi a je aljanna to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce alaikum bi sunnati sai kuma yace wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnar khalifofi shiryayyu ar-rashidin annabi sallallahu alaihi wasallam siffanta mana su cewa su shiryayyu ne khalifofi shiryayyu ashe ba batacce a cikin su su al-khulafa'ur rashidin da wane abubakar da umar da usman da ali radiyallahu ta'ala waɗannan mutum hudu al'ummar musulmi sun yi ijma'i akan waɗannan mutanen falalarsu da darajarsu da yadda Allah maɗauki ta su a wannan tarihi ɗin duk wanda yake musulmi ne ya yarda da ƙur'ani daga Allah ya yarda da manzon Allah da Allah ya aiko ya yarda da waɗannan in ka ya saba ma wannan to ya fidda kansa ne daga zumrar mabiya alqur'ani da masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka ji baya son alkhulafa ar-rashidun to ya saba wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ka bane duk wanda ka ji yana zagin su ko yana kafirta su to ya fidda kansa daga cincirin dandazon al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wani abin daban عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كل من بيت آه، كان سنة شيكا ربا والمثل كل تقول حديث غير من من من ذن الله فهو هذا سنة كل يدا يو يلا نفهم خير فلنكما من ذن الله صلى الله عليه وسلم يلا بيا منا صحبنا الناس وقال الخلفاء الراشدون سنة سنة ده سنة, سنة. sunna su dai ita ce wannan ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suke wani abu na istihadin gudanar da mulki wannan dai a iya kiran su sunnar su to muddin bai sabawa na qur'ani bai sabawa sunnar manzan Allah sallallahu salama to ya zama addini musamman kuma mun lura da yadda sauran sahabbai suka yi musu biyayya akan abubuwan da suka zo da su don haka dai abin da ke son kai gare shi a riko da addinin Allah yana nufin a kama wannan addini ka rike shi sau da kafa yadda bahaushe ke cewa yanzu masu riko da addini sau da kafa ko nan ce sau da kafa me yake nufi ma'ana ba ka bari su ta kowanne babi ba za ka ce za ka yi shi a babu tsarki da alwala da sallah da azumi da zakka amma ba ruwanka da bangaren aƙida da tauhidi ba da labarin da Allah ya bayar dangane da kansa da sunayensa da siffofinsa da abin da za a yi ran kiyama da sauransu da imani da kaddara da mala'iku da littattafai wannan wajibi ne kai imani da shi yadda Allah ya ce ayi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sannan wajen tsarkinka da alwalarka duka ka zo ka koyi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar shi ne kadai wanda za a tambaye mu akan aikin sa mai koyi da shi mu shiga aljanna shi ne wanda Allah ya hada mu da shi ko Allah ya hada mu da wani zan ka duba alqur'ani ka duba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Matsaya tsaya ma cikin alqur'ani kafin a kan hadisai Allah mahalicin mu bai halice mu wannan mutum ya ɗauka a matsayin manzansa na ƙarshe kowa san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya ɗauka ya wajabta mana mai da'a gare shi hmm? kun yi da wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ne in ba a yi da'a gare shi ba za a shiga wuta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mutum ne shiriya a hanyarsa kawai take da'a gare shi kawai ita ce shiriya wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ba shi ba duk wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nema ake yi shi ma ya bi manzon Allah in bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuta Allah zai sa shi kowane ne shi kun fahimci wannan duk ilimin sa a duniya duk ilimin mutum in bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ran kiyama wuta zai shiga kun yarda da ko akwai kokonto na ji kun shuru ne kun yarda to wajibin ka ka fidda kowa ba a ce ka rena kowa ba fa amma duk wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka ba shi matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in ka samu maganar wani ko malami ne ko waliyi ne Allah ƙara masa walittaka mun yadda da waliyai muna jirga masu to amma daga ran da waliyi magana ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hukunci da za a idan ja Allah gafarta ma waliyi sai a bar masa zancensa sai abu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce in aka saba ma za a shiga wuta an fahimci abin nan wannan shine asalin musulunci in baka banci wannan ba to baka banci ma addinin musulunci ba gaba sa in har akwai wani da kake ganin ya fi annabi to ga baka gane ma saƙon Allah ba kwata-kwata ba san me yasa Allah ya ko manzon Allah ba duk abin da ya kawo ka duniya ma ba gane shi ba budin budumar ka kawai kake a matsayin na yadda dabba take haka kake dole ne ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kowane dan adam girmama shi ta bangaren maganarsa ta bangaren aikinsa ko kusa ko alama wani bai kama kafarsa ba za ka wasa kake da addininka har ka bari tunanin wani da girman wani ya shiga zuciyarka har ya samu wuri har wata ranka iya buɗe baki ka ce ga wani ya fi annabi wani ba karamar hasara ba ce hasara ce ta duniya hasara ce ta lahira wannan abin da yake a cikin alkur'ani da abin da ke cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addinin musulunci ba wani musulunci banda wannan ba wani wanda aka ɓoye ake ba wasu daban a wani wuri babu shi in akwai wani abu da ake ɓoye shi a ce masa ilimin zahiri kai baka san shi ba kai ne mahajubi sai an je wani wuri sannan a karɓo nan duk ƙarya ne ba a saƙon annabi ba kowa ya faɗa ba daidai faɗa ba kar ka bari aure ka da wannan tunanin addinin Allah sananne ne hanyar sa ɗaya ce ka bi Qur'ani ka bi hadisan manzo Allah za ka tsira amma duk wasu kwane-kwane da zaka bi da wani ai akwai kaza akwai kaza annabi haruru annabi musa ai kashi gashi tun daga yadda suke annabi musa bai san abin da haruru ya sani ba ashe kenan zai yiwu a cikin zamanin manzon Allah ma a samu wani waliyi ya fi annabin sani kul wannan hatsari ne babu wani waliyi da ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka bari ka shiga wannan abu ba mafita wallahi a ciki mai faɗar yana da wasu tawule tawule amma duk shirme ne malamai sun bi abin duk sun gaba bai kai ba wani bango ya tare a hanya ba maɓulla kar ka bi sai da za ka mutu ka gane hasara ce kai haƙuri tun yanzu ka tsaya ka bi ta farkin manzo Allah shi kaɗai ne ke kullewa ba wani bango da zai tare shi aljanna kuma insha Allah in ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi fa yake cewa shi ma ba shi ne farkon manzanni ba Allah ne yake faɗa qul ma bi bid'in min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wa bikum la ilaha illa Allah shi yake faɗin cewa ni ban san abin da za a yi da ni bai ballanta na in shi ya faɗi wannan wasu kuma za ka tsaya har ka dogara ba ana nufin fa bai san masa ba ai an faɗa a wasu wuraren shi ne shugaban 'yan aljanna gaba ɗaya sai ya kwankwasa kofar aljanna an buɗe masa ya shiga sannan wani ya shiga kowaye sai manzon Allah sallallahu ya shiga aljanna zai shiga amma yana faɗin cewa wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum nuna cewa bai san gaibi ba wani abin da za a yi da shi shi ma bai sani ba shi yana faɗin wannan yaushe za ka zo har wani yaushe ai shi kenan ai za a yi kaza za a yi kaza ran kiyamar ma wai zai zo da shi da mutanen mutanensa ya wuce ma Allah bai gani ba a gonin gaba ɗaya ma bai san waye Allah ba a duniya duniyar wannan yar inken nan wannan duniyar kana abu yana gani duk inda kake to balantana lahira kuma a lahira har a ce an wani kwane-kwane haba ba fa dogari ba na wani sarki da za a ce an zagaye an shiga wani wuri wani bai sani ba irin wannan abubuwan da Allah ka daina bari a matsayinka na musulmi mai hankali ana rena maka hankali a kansu ka tsaya kai karatu karanta maganar malamai ka san ilimin addinin musulunci na asali da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba abun wasa bane Allah ce mu Allah gane da mu ba ke daya don haka asali ma'anar wannan ihtisami matakin sa na farko shine tamassuki da addinin Allah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa alaikum bi fa alaikum ka bi sunnati wa sunnatul khulafa'i rashidin yace kuma abu alaiha bin nawajis ku rike ta gam me yasa a baya ce fa sayara ikhtilafan kathira yana ishara ne zuwa ga bambanci da za a samu annabi sallallahu Allah ya gaya masa za a samu kun da na san kowa a cikin wani ne umma هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وأن الأمة ذات ربو ذو فرقة فرقة فرقة وأنت فرقة أنا مثل ينتي جزء إلي طائفة قنجة بنومينيشن دي وقت أن قبل سؤالك مثل ده فرقة ذات ربو ذو كشي سبعين دقوق in ji ma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umman nan za ta gutsutsire ta zama kashi 73 wa ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya auku ko bai auku ba wani ma zai ce ai an fi 73 shi ta masu littattafan rubutu a wannan bangaren da ake kira bangaren almilal wal nihal sun yi rubuce-rubuce da yawa إنسوا مقالات الإسلاميين واختلاف المسلمين لا أبو الحسن الأشعري إنسوا مال عبد الكريم الشعر الثاني الملل والمهل سو ابن هزم ليربط الفصل آه، في الملل والأهواء والنهل بذل أن نتفيد مكة من تنسو ده الفرق بين الفرق لا البغدادي ديك سنوك وكالي سو rarraba wannan kungiyoyin su faɗi sunayensu wasu duk sun kai su wannan saba'in da ukun su ce akwai furka kaza akwai furka kaza akwai abu muhammadin yamani da littafin sa mujallabi biyu shi ma da ya rubuta akan aqaidis salasi wal sab'ina firqa shi ba sunan littafi ne ya rubuta shi ma yayi wannan wannan kungiya kaza daga ita an samu kaza an samu kaza duk suka kokarin su isar da adadin ya kai wannan saba'in da ukun. amma magana mafi karfi bayan duddubawa da malamai suka yi ita ce galibin waɗannan firƙoƙi da muke da su rassa ne na asalin abinda annabi sallallahu alaihi yake nufi saba'in da uku usul din yake nufi tushen in ba haka ba yanzu in ka ɗauko ƙungiyoyin nan tun da aka fara raguwa tun da aka fara raguwar nan kwata-kwata a musulunci yanzu aka fara raguwa a musulunci aka yi kungiyar farko wata ce kungiyar farko a tarihi da ta balle daga sauran jama'ar musulmi Kawari Zawa su ne kungiyar farko zamanin sayyidina ali da suka zo suka kafarta sayyidina ali suka kafarta muawiya suka ce duk kowa kafiri ne sai wanda ya bi su suka koma wani kauye suka hijira ka ce in ka dogon su kai ne musulmi in ba ka dogon su ba kai kafiri ne kowa kafiri duk al'ummar musulmi duba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum dubu goma da wani abu a dubu ɗari dukkanin su sun kafarta su iya wanda suke dare a wancan lokaci to wannan kungiya ita kadai tana da kungiyoyi bangare bangare bangare sun kusa talatin ita kadai kawar jawa har aka zo aka samu shi'a shi'a su ma su kadai sun kai wajen ya kungiya kungiya wajen saba'in na shi'a kun ga ashe kenan saba'in da ukun da ake ana nufin usul ya ce usul ana nufin kamar ka ce shi'ar ita kaɗai an gane yawa kawarin ɗin su kaɗai to haka waɗannan sunayen ka tara su ne saba'in da ukun ba furo ɗin ba branches ɗin ba Allah sa ku gane wannan domin in ka bi wannan branches in ka ɗauko su a tasawufi kawai sufanci masu ɗariƙo sufaye su kansu waɗannan ruwa ne su ba ma maganar ƙungiyoyi kaɗan je sudan kawai za ka samu sama da tamanin dariƙa a sudan kaɗai munin dama waɗanda muka sani ba yawa ne da su ba ɗan kaɗan aka sani to ka je wasu wuraren duk inda aka samu asalin abin da ke sa wannan shine daga an samu saɓani tsakanin malami da ɗalibinsa sai ɗalibin ya koma sai ya kafa tasa shikenan kaga an samu suna ƙungiya ta kasu wani muridi da yin sun samu saɓani ya ɓalle, ya yi nasa jama'a to an samu wani sunan to da haka ne tarihi yake ta tafiya an fahimci abin? to duk waɗannan alif sallallahu alaihi ba mu labari za su faru in suka faru me ake so a gunka sai ce fa alaikum bi sunnati ku tsaya kan sunnata duk tafiyar da aka ɗora mata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka karka tafi gun inda aka ɗora sunan wani kowaye ka kyale ta ka dawo kan sunnar ma'aiki ɗariƙar manzon Allah sallallahu ka je ka nema aina take akwai ɗariƙa nabi kun yadda akwai da kuka shi akwai ɗariƙar manzon Allah sallallahu ita ce wannan sunna din ta manzon Allah sallallahu inda za ka samu mai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce yayi sallah yayi azumi ya zauna da mutane yayi zuhudu yayi gudun duniya ba sai kayi na wani daban ba yayi zikiri duk yana nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine asalin addinin musulunci dalilin da yasa Allah ya koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a gyara mutane ne daga wani tunani daga bautar wani wanda ba Allah ba kar a dauki wani ya zama yana da matsayi irin na manzon Allah ballan da nama a kai shi Allah ka kiyaye wannan abun kar ka bari to a tsaya a kama wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu alaiha bin nawajis kun san lawajib me al-lawajib tira ne hakwaren nan naka da waɗannan wanda kake cizo da su ka gatsa abu kasa akwai haƙorin da in ka gatsa abu sai ya ritsa ya shiga ciki to da irin wannan haƙware da in aka goda za a taru ba za a iya fizge wannan abin da ka gatsa din nan ba akwai aiko akwai wannan haƙware masu wannan ƙarfin sai da ɓalla masu to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ayi da wannan addini wannan sunnar tasa haka za ka rike ta a komai kenan ka rika tambayar malamai menene sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wuri kaza a babin aqida ya tauhidi yake a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ake bautawa ya Allah ya sunayensa ya siffofinsa yadda ya ba mu labari a Qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za a yi ran kiyama ya Allah ya faɗa duk abin da ke cikin alkur'ani ba kuskure a ciki duk gaskiya ne babu kuskure ko na harafi a qur'ani duk abin da ka karanta ka yadda da shi qur'ani kana kyale alkur'ani bata zai zo to kuma kana son ka fahimci alkur'ani ka kama hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka bari wani ma wasa da hankali akan wannan duk addini ba zai yi ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kusa ko su dake ce masu ko sai wasu yan qur'ani kadai yan qur'ani kadai su qur'ani kawai ba su bi to qur'anin aka ce ne bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum wa ati'u Allah wa rasulahu akwai wurare da yawa ga sunan wa in tuti'uhu tahtadu ayoyi da dama a cikin alkur'ani Allah ya umarce mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudu Allah zan tambaye ku ya zo ko bai zo ba ya zo ku ya kuri ne zan tambayoyin nan ina faɗa ne dan ka ji abin da shiga jikinka sosai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tabbas ba ƙarya to da ya zo haka ya ɗauko ƙur'ani ya miƙo ya shuru tun da aka mai da shi manzon aka ba shi annabci daga kogon hira da aka yi masa wahayin farko iqra haka kuma qur'ani ya rika sauka gare shi ana tarawa ana rubutawa haka ya rika kawo duk bakinsa bai faɗi komai ba a duniya sai iya qur'ani ko ko yayi wata magana akan wani abu yayi ko bai ba yayi qur'anin dama daban shi yasa lokacin da ake rubuta shi da ake wahayinsa annabi sallallahu alaihi a farkon karo ya hana a rubuta wani abu na hadisansa in wata maganar an ɗauko alƙalmi za a rubuta sai a ku ya hana su a farko